Mu muke bugun ganga in mun faɗa a saurara, ‘ya'yan banza sai na baya. To! Manyana na faɗa min, ba zan san ina da maƙiya sai na tataro aure. Yanzu ni kiɗa nake yinta, ni ƙirƙiro ni waƙenta. To! Ko a so mu ko a mu. Gaskiya mai na faɗinta zubar jini a kwata, ina kin kasa kanki tinkiya babu lissafi. Akuya ma babu lissafi ruwan sama ya zubo tana kuka, rashin haƙuri ya sa take kuka. To! Mara haƙuri a mai biɗar duka. jaki ka kwashe kayanka aure ya dangin su cinnaka mansiri yan fasaha ne na ku gashi na yi zan aika ko kaso ne ko kaso iyalanka farin gaba su hankaka dale kurciya da shekarta mahassada suna kuka to ku ganni yanzu ka. mahassada ku ja baya sake furta zancenka ni yanzu zana aika ma tunda ba ka shakkata ni dai ba zan ji tsoro ba kyalkyali kalar banza, ni ban damu da shi ba ai kana jina in ka shirya fa ba ni jin tsoro, ai mutuwa tana gurin Allah. kyalkyali kalar banza, ban damu da duniya ba, mu muke bugun ganga, in mun faɗa a saurara, yaɗan banza sai na baya. To!